من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أموى مسلمين farko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai. bayan haka ina da 'yar faɗakarwa da zan yi na minti biyu kafin insha Allah mala ya ja mana baki insha Allah a da farko dai ina so in sanar da su kafafen yada labaru na telebishin da muke daukan da suke daukan tafsiri suna yadawa ina son su san na farko dai a kudi aka biya su domin su dauki tafsiri su yada shi kuma a yanda yake kuma tafsirin nan da muke yi abinda Allah ya faɗa ne mu muke isarwa babu wani abinda mutu yake kirkirowa ya ce ba a ya ce Allah ne ya faɗa alhalin ba Allah ne nan ba ne ya kamata su san wannan duk mutumin da muka ja wata aya don mun ambaci wani mutumin da shi baya son a ambata ko muka ce ba Yahude ko muka ce Kirista Allah ya bayyana ga yanda yake ga yanda yake duk wanda ya mana editing to ba za mu sake hulɗa da shi ba ba za mu sake ɗaukan tafsiri da shi ba kuma ba a wannan masallaci na almanar ba duk masallatai inda ake ɗaukan tafsiri ba za mu sake hulɗa da su ba domin na farko sun ci amana sun ɓoye ayan da Allah maɗaukacin sarki ce a bayyana duk musulmin da ya ba da contribution wajen yanka wata aya ko editin wata aya wanda Allah ne ya faɗe ta ba ni ba saboda shi yana ganin ba za a zauna lafiya ba to wannan ya ɓoye abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar saura ya gamu da Allah ya yi bayani za mu karanta ayan da ta tsine ma irin masu haka yanzu inna insha Allah sannan abu na biyu sannan abu na biyu za su biya mu waɗannan ayoyin da suka yanke saboda haka ai kuɗi aka biya su cikakke su sa wannan tafsirin su yaɗa shi yawa idan za su ci gaba da yankewa su dakata su biya sauran kuɗi waɗanda duk suka sponsori din a biya su sauran kuɗinsu su dakatar da ɗaukan haka mu ko ba a ɗauka a tv ba akwai kasar akwai bidiyo za mu yaɗa mutane saboda haka ba wai a ganmu a tv ba ne ko a a ganmu a screen shine manufanmu manufanmu mu faɗi abin da allah maɗaukakin sarki ya faɗa ba abin da za mu ɓoye so idan muka ce allah ya ce kai kace a yanke wajen wa kake so mu ce ya ce a wajen idan aka ce kirista ne ga halin shi idan ka ce a yanke wajen me kake so a ayi replacing din shi da wannan ayan kai ma ka zaman to ba yahude wanda ya distorting alqur'ani kenan to saboda haka wannan shine dan fadakar wanda zai mutum in zai dauka ya isar duk duniya idan aka hadu aka ce kakalowa nayi ko ƙarya ne nayi ayi committee duk committee da za a yi a kirani gaban duk wanda za a kira ni a kawo malamai a kawo duk wanda suka san fassara na Qur'ani da turanci a ce ayan ba haka ba bane ƙarya nayi to saboda haka mutane su san ni isarwa Allah shi Allah bai tsoron kowa domin shine mahalicci saboda haka yayi magana ne na isar na ce ga abin da Allah ya ce ba ni na faɗa ba to saboda haka ya kamata duk wani mai ɗaukan wanda muke hulɗa da su su yi abun nan wannan na kalli capital eh, na kalli KSMC da safe naga duk sun yanke kusan ayoyi biyar da suka yi magana a kan abin nan saboda haka wannan eh, ina faɗatar da su ne da duk sauran waɗanda suke irin wannan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ah, da izinin na'am eh, an ɗauka kuma za mu same su ma da daban amma in aka sa wannan za su gani ta da izinin Allah subhanahu wataala za mu karanta aya ta 159 suratul baqara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا إلا الذين تابوا وأصلهوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون Allah maɗaukakin sarki yana cewa a wannan aya mai albarka yana jawo hankalin wato Yahudawa da kuma duk wani kafiri a kan abin abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa. Ya ce, Innan ladina duk haƙiƙa waɗanda suka kuskura a rayuwansu, yaftumuna suke ɓoye ma an zalna minal bayyinati na abinda muka saukar na ayoyi da bayanai muka saukar da su a ƙur'ani ko a attaura ko a injila mutane masu karantawa su isar da shi su fassara shi ga mutane sai suka ɓoye wannan bayanan walhuda suka ɓoye abin da ke cikin waɗannan littattafan na shiriya sawa'un attaura ne ko injiliya ne ko kuma abun nan ƙur'ani mai girma min ba'di ma bayyana nasi bayan mun bayyana wa mutane ƙarara wannan abun a cikin littafi shi kuma da ya zo isarwa ya ɓoye to ula'ika lalle waɗannan mutanen masu aikata irin wannan aikin yal'anuhumullahu Allah yana tsine musu albarka wa yal'anuhumul la'inuna kuma duk mumunai masu tsinuwa suna tsine musu daga kan mala'iku shi Allah maɗaukakin sarki da mala'iku da mutane da duk wata halitta ta Allah maɗaukakin sarki tana tsine ma wannan mutumin saboda ya ci amana ya ɓoye abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a bayyana shi ga mutane ya ɓoye wata shirya wanda da ya bayyana ta da wani ya shiryu sai shi ya ɓoye ta ya ya bayyana ta bayan ga ta nan ƙarara a cikin littafi alƙur'ani Allah ya yi bayani ta shi ya je ya ɓoye saboda waɗansu manufofinsa na daban to wannan yana gamuwa da tsinuwar Allah da duk tsinuwan masu tsinuwa illallazina tabu sai dai waɗanda suka tuba suka ji suka tuba suka dena wa aslahu kuma suka kyautata aiki wa bayyanu kuma suka aikata aiki a bayyane wanda zai nuna cewa lalle sun tuba? to fa'ula'ika a tubu alaihim Allah ya ce waɗannan babu shakka zan tuba musu kuma zan yafe musu in ji Allah wa ana tawwabur rahim Allah ya ce ni ne kaɗai dama mai yawan karɓan tuba arrahimu mai tausayi mai jin ƙai mai rangwame ni zan masa haka in ji Allah idan ya tuba to wannan ga kafurai ne in general duk wanda ya ɓoye wani al'amari da Allah ya saukar waɗansu malamai suka ce ayan tana da dalilin sauka ta sauka ne lokacin da yahudawa suka ɓoye wato ayan jifa ga mazinaci lokacin da aka kama ba yahude da ba yahudiya sun yi suka yi zina shi kenan sai suka ce a kawo su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayyana musu irin hukuncin da ya hau kansu lokacin da aka kawo su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku menene a rubuce a cikin attauranku na hukuncin waɗanda suka yi zina kuma sun taɓa aure suka ce su ba su san hukuncin ba babu hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai ya ce a kira abdullahi bin a kira wani bayahude ya karanta aya da ya zo yana karanta yana karanta da aka zo inda aka ce a yi jifan a jefe su ɗin sai ya danne da yatsan shi ya rufe shi kaman bai gani ba abdullahi bin salam wannan ba yahude ba sahabi mai albarka wanda ya tuba ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masanin attaura ne yana kallon shi domin an zaunar da shi a cikin jama'a da ya rufe da yatsan shi yana karanta ya rufe ayar ya wuce sai aka ce a'a abdullahi bin salam ya ce dawo baya da baya daga yatsanka cire yatsanka sai ga ayatul rajmi ga ayan jifa karara Allah ya nuna a cikin attauran su ce a jefe mazinata karara to shine ayan ta sauka wannan ta ce innal lazina yaktumuna lalle waɗanda suke koye ma anzalallahu har zuwa ƙarshe kamar yadda na fassara ko da yake ta sauka ne akan shi wannan ba yahudin da yayi wannan amma al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab wato ayan ana apply ɗinta ga dukkan wani wanda ya ɓoye wani gaskiya da Allah maɗaukakin sarki ya so abin ya riski mutane a bayyana musu wani watakila da an bayyana shi ɗin kamar yadda Allah ya faɗa da ya musulunta sai kai ka zo kace a yanke wajen a ɓoye wajen kar a faɗa a tsallake to kaga ka ci amana na alkur'ani kuma tsinuwar mai tsinuwa da shi Allah da duk wata halitta tana tsine maka amma idan ka tuba ka gyara Allah maɗaukakin sarki ce zan karɓi tubanka so wancan abun ya faru a taura amma ana iya applying ɗin shi ga duk wanda ya ɓoye wata aya a injila a lokacin da wanda ya ɓoye wata aya ta ƙur'ani a yanzu komen malantakan shi komen girman shi idan ya ƙiya fassara abin da Allah ya faɗa to tsinuwar nan tana kansa kowane irin malami kowane irin mutum ne in dai ya ɓoye sawa'un ya ɓoye don ya ga wani mutum a gaban shi yana zaune sawa'un ya ɓoye don ya ga wani shugaba yana zaune sawa'un ya ɓoye don ya ga wani mai bashi ɗan kasafi yana zaune ya ɓoye ko don ya ga wani kaza kaza kaza ba ruwan ka da wannan domin kai ka tsaya a madadin mai isar wa Allah ne kaga ai ko gwamna ya rubuto takarda an gayyace shi taro ya rubuto jawabinsa ka gani ya rubuto jawabinsa sai ya wace ya ce kai ka wakilce shi a matsayin shi na gwamna ka wakilce shi ka je ka karanta mutane jawabin gwamna sai ya ji ba takardar da ya yi jawabin ba ka karanta ya za ku kare da shi ya za ku kare da shi ka gani to kaga to ballantana Allah subhanahu wata'ala ballantana Allah subhanahu wata'ala to Allah ya ce innal ladhina kafaru Allah ce tabbas ina tabbatar muku da cewa duk waɗanda suka kafurce wa Allah suka kafurce wa manzon Allah suka ki shiga wannan addinin musulunci suka ci gaba da rayuwa a haka a duniya wa matu har mutuwa ta zo ta riske su wahum kuffarun suna nan a kafiran ba su musulunta ba Allah ce ula'ika alaihim la'anatullahi lalle waɗannan la'anar Allah da tsinuwar Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikati haka nan matsinuwan mala'iku ma gaba mala'ikun Allah tsinuwansu ya tabbata kan wannan mutumin wannasi ajma'ina da dukkan ‘yan adam na mutane tsinuwarsu ta tabbata a kan mutumin nan ku duba taron dangi na la'ana tsinuwar Allah shi kaɗai ya isa tsinuwa subhanahu wa ta'ala sannan ga mala'ikun Allah tsarkaka gaba ɗayansu suna tsine maka sun la'ance ka sannan ga mutane gaba ɗaya su ma sun la'ance ka Allah ya ce to tunda mutum Allah ance shi Allah ya la'ance shi kaga dole makoman shi wuta ne khalidina fiha zai dawwama cikin wannan la'anar Allah ɗin, zai dawwama cikin la'anar mala'ikun zai dawwama cikin la'anar mutane bi ma'ana zai dawwama a cikin wuta ta dalilin wannan la'anar khalidina fiha yana mai dawwama a cikinta la an humul azabu babu rana ɗaya da za a sauƙaƙa musu azaba Walahum yunzarun kuma babu rana ɗaya da za a ɗan wato ɗan janye ɗan azaban a ce an samu ɗan break ɗan break haka an sha azaba an sha azaba ce to aje break a ɗan huta a dawo kuma a ci gaba da ɗanɗanan azaba Allah ce babu wannan rana. azabar kullum ƙara kawai ruruwa take in ji Allah subhanahu wa ta'ala ma khabat zidnahum sa'iran yan wuta duk lokacin da wutan ta yi kaman za ta yi sanyi Allah ce sai mu ƙara rura ta a wata aya cikin suratun suratul nabi yace fadhuqu falan kum." illa azaba ku rika ɗanɗana ba za mu ƙara muku wani abu ba sama da ƙarin azaba ta jiya ta fi ta shekaran jiya ta yau ta fi ta jiya ta gobe ta fi ta yau ta jibi ta fi ta gobe haka continuously kullum azabar ruruwa take yi Allah madaukakin sarki ce kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab duk lokacin da wato fatan jikinsu ya narke wuta ta narkar da shi ya rube ya zagwanye ya zuba Allah ya ce sai mu sake musu wata sabuwar fata a jiki kuma da nama sabo kawai wanda a ce wai interval din tsakanin zagonyewa wannan da wata sabuwar fatan a ce wai an dan samu interval har ya samu sauki ma babu shi ita sabuwar fatar da za a yaba masa a jiki ita ma kanta azaban ne to haka Allah madaukakin sarki ya nuna da azaba babu ranan da za a sauƙaƙa musu kuma la ya mutu na fiha wa la ya haya la ya zuku na fiha bardan wa la sharaban wato ba za su mutu ba ga azabar tana cin su wutan tana cin su amma mutum baya mutuwa kaga nan a duniya wuta da ta kona mutum kawai ta cinye shi kaga ya mutu amma can za ta ruru ta kama jikin mutum ta yi ta ci ta yi ta ci ya rube duka amma ba zai mutu ba don bala'i da musiba Allah Allah rufa mana asiri sannan la yazuuna fiha bardan ba za su taba dandanan wani dan sanyi sanyi ko kuma su samu wani lokacin da za a ce sun dan yi bacci sun huta babu wala sharaban babu wani abin da za su sha wanda za a ce in suka sha shi za su dan ji dan sanyi sanyi dan dama dama a jikinsu babu ka san duk yadda ake zafin rana ake zafi in ka sha ruwan sanyi kakan dan samu menene dan dan relief haka amma babu wannan in ji Allah subhanahu wataala Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am wa ilahukum ilahun wahid La ilaha إلا هو الرحمن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسهاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون نعم الله مدوك كن سركي يشي وإلهكم إله واحد وتلوك تند النبي صلى الله عليه وسلم يكرن تاوى كافرين قريشا ودمشركين ونن آيارهم cewa Allahnmu Allah ɗaya ne gaba ɗaya su ma ɗin Allahnsu Allah ɗaya ne sai suka yi mamaki a ja'alal alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab suka ce ma ina bi hadha fi fi aba'ina wato yanzu annabi Muhammad kenan ya tattara dukkan alloli yi kondemin nasu yace duk duniyan nan Allah ɗaya ne shi ne yake jujjuya duniyan ne yake tafiyar da al'amuran duniyan nan shi Allah ɗaya ne yana jinka yana jina yana jin na Saudiya yana jin wancan yana jin wancan wannan yana yarbanci wannan yana fullanci wannan yana kanuri wannan yana yare kaza kaza kaza kaza a take duk wanda ya magana da yaren shi Allah yana jinsu. kuma yana jin mala'iku a sama a that very time yana jin halittun da suke ƙarƙashin ƙasa yana ganin wannan yana ganin wancan kawai suka ce wannan abun ban mamaki ne ba mu taɓa jin wannan a tarihin iyayenmu da kakanninmu ba saboda haka su sun saba suna da allolinsu birjik ne kawai a ka'aba kawai masallacin harami din nan na maka alloli 360 ne fa aka aje su daban-daban wannan kenan sannan kuma a street a anguwanku akwai Allah ƙato na anguwanku wanda duk ‘yan anguwan suke zuwa suna consulting nasa sannan a layi layi layi layi layi akwai allolin Allah kowane layi wanda ‘yan layin ‘yan layin za su je kuma su miƙa damuwarsu sannan kuma a kowane kamfan akwai Allah na family na kamfan ɗin gida gaba ɗaya sannan kuma kowa yana da nashi a ɗakin shi sannan akwai karami na aljihu kuma shi kuma idan za ka fita ka yi tafiya tunda ba za ka iya kinkimo na ɗaki ba to akwai wanda aka ma daidai a aljihu haka alloli suke rank by rank rank by rank haka aka yi rankin ɗinsu to su yayin da manzo Allah sarsale ya zo ya ce musu ai Allah su Allah ɗaya ne sai abun ya buga musu kai da kwakwalwa kawai suka ce yanzu duk waɗannan ayi condemning ɗinsu yanzu wannan da zai magana a wancan layi da wanda zai magana a wancan anguwan da wanda zai magana a wancan anguwan a wancan garin duk Allah ɗayan nan yana jin su kawai ba zai yiwu ba ya kamata a ce akwai alloli in kai magana wannan ji ka yayi fasin wa na gaba shi ma na gaba yayi fasin ma wancan yana har a zo manyan da suke ba. da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu wannan sai suka ce annabi ya kawo musu hujja ya kawo musu yayi proving cewa Allah ɗaya ne shine ah, shine dalilin sauka wannan aya wa ilahukum lallai allanku ilahun abin bautanku ilahun abin bauta wahidun ɗaya ne la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da gaskiya sai shi arrahmanu shi din nan mai jin kai ne arrahimu mai rahama ne mai jin kai to shine da suka nemi hujja manzon Allah sallallahu alaihi ya kawo musu hujja na cewa Allah ɗaya ne wanda za su gamsu shine aka yi ta listin ɗin waɗannan abubuwa aka ce inna fi khalqi samawati abinda zai tabbatar muku cewa Allah ɗaya ne wato haƙiƙa wajen ƙirƙiran sammai kirkiran sammai guda bakwai mu duba su yadda suke sab'a samawatin ibaqan sammai ne ga sunan ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya har sammai bakwai kuma tsibakan wannan kan wannan wannan ga su da kauri ga su da ƙarfi kuma babu wata fila ko babu wani tirke haka da ya tallafa ya rike saman haka haka kawai da izinin Allah ya ce su tsaya kai suka tsaya in between ba inda suke dogare da shi sannan mu duba distance daga nan ƙasa zuwa sama ta ɗaya tafiyan shekara ɗari biyar ne sannan kaurin sama na ɗaya kawai thickness ɗin sama na ɗaya kaman a ce ka shiga silin ɗin nan ka fita ta kwano sai shi ma ka yi tafiyan shekara ɗari biyar kaurin sama ta ɗaya kawai sannan idan ka je kan sama ta ɗayan shi ma distance ɗin shi daga na ɗayan zuwa na na biyun kamar yadda daga doron ƙasa ne zuwa ta ɗaya shi ma tafiya shekara ɗari biyar ne kaurin sama ta biyun ma haka tafiya shekara ɗari biyar ne so sammai bakwai tafiya shekara ɗari biyar biyar daga wannan zuwa wannan sannan kaurin ka huda shi kuma har ka je sammai bakwai tafiyar nawa shekara dubu uku da ɗari biyar sannan ka je ka dawo kuma tafiyan shekara nawa dubu bakwai sama ta ɗaya kawai ba amma tashi kuma daga sama ta bakwai ɗin ba a ce za a je inda ruwa yake daga nan a ce za a je inda ar'arshi yake daga nan kuma a ce za a je kursiyun Allah sama ne sosai kuwa sannan Allah ya yi satilin a can kurewan kawai babu wani abu sama da Allah to shine ƙirƙiran irin waɗannan sammai in ji Allah da abin da ke cikinsu da yadda suke tsaye kawai a cikin iska ba abin da ke dogare su wannan yana saman wannan ba su haɗe ba kuma ba abin da ya dogare shi ga su nan a jere har bakwai wal arzi da kuma ƙirƙira wanda ya ƙirƙiro ƙasa kirkiran ƙasa da ake suma su ma ƙasan ga sunan ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya har su ma bakwai ga sunan da halittun da suke cikinsu ashe wanda ya ƙirƙiro wannan bai cancanta a ce shi ne shi ɗaya ba ne akwai wanda ya taɓa claiming ya taɓa fitowa ya ce ya shi ya halicci sama tun da babu shi to wanda ya yi shi ɗin ɗaya ne shi ne Allah apart from wannan wa ikhtilafil laili wan nahar da yanda dare ke sabawa da yini ana nan a cikin yini dare can ya shigo ana can cikin dare safiya abu na yini ya shigo wanda ya ƙirƙiro wannan waɗannan tafiyan dare da yini dinnan su suke ba mu seconds su suke ba mu minutes su suke ba mu menene awa su suke ba mu kwanaki su suke ba mu mako su suke ba mu abin wata su suke ba mu shekara ga sunan yanda suke fitowa suna tafiya wannan ya zo ya fito can wannan ya shigo ya maye gurbinsa hakan automatically zaka ga kana tafiya rayuwanka tana tafiya kawai kana cikinsu kawai kana zaune a ce yau shekaranka goma fitansu da faɗonsu duk suke nunawa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce tabarakan ladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw ala da shukura khifatan ine ne shine waqtilafi din yanda suke tafiya din tafiya ne na ban mamaki ka gani wanda ya kirkiro su har yau ba su taba tsayawa ba su yi hukin aka ce yau yini ya hukin ya kasa motsawa a zo a yi menene ko kuma dare ya yi hukin yau ya kasa motsawa an samu jinkirin wayewan gari duk irin wannan babu ashe wanda ya kirkiro wannan bai cancanta a ce shine kadai bane ya ya dace a bautata masa eh, sannan mu duba inda rana da yini suke tafiya wani rufin asirin Allah subhanahu wataala suna tafiya yanda ranan yanda yinin idan gari ya tashi shigowa zaka ga yana shiga haske yana shigo duhun gradually kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kadan kaɗan kadan idan haske ya shigo shikenan sai kaga duhun yana washewa yana washewa yana washewa yana washewa sai kaga can duhun ya washe gaba ɗaya haka nan ma idan dare zai shigo sai kaga duhun ya zo yana rufe hasken yana rufe hasken kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan can idan ya lullube hasken gaba ɗaya sai kaga hasken baya ganuwa sai a koma dare duka wannan yanda suke shiga juna a hankali a hankali a hankali kamar yadda Allah ce naslaku minhu nahara yana zaro wato dare daga cikin abunan eh, yini ya zaro kuma yini daga cikin duhu wannan hikima ce ta Allah subhanahu ta'ala mu yanzu misali idan nace muna cikin eh, haske a muna cikin duhu a masallacin nan idan nace a kunna mana fitila bau kawai zaka kunna da kai switching kawai on pau kawai zaka ga mutum ya abin shi yasa idan mutum yana bacci a daki idan ka zo ka kunna wuta haka da wai zaka tada shi ka kunna wuta sai ka ganshi a yanayin da bai dace ba ka gani to haka nan idan ma yana wani abu he kai sauri ka kashe wuta pau haka sai ka ga shi ma ka sanya shi a cikin wani irin yanayi to sai Allah madaukakin sarki yana ta abun shi ma kanshi a haka din hikima ce ta Allah da rufin asirin Allah subhanahu wataala da za a ce in gari zai waye ne kawai yanda muke kunna switch haka yanda muke kunna switch kawai sai kawai kaga ana cikin duhun in garin zai waye pau kawai so ɗaya zai hasken zai bayyana to da an tona asirin mutane da yawa to da an tona asirin mutane da yawa da makamantansu sai ka gada wani alabe a nan ashe da mace wanda ake ganin mutunci shi da komai din shi sai ka ganshi a nan alabe a jikin wannan titin kusa da nan din ashe da mace wani ka ga ashe shine mai mana kashi a nan sai ka ganshi a tace kawai da makamantansu sai ka ga ga 'yan fashi kawai sun zama expose barayi kawai sun zo tsallaka gida kenan sun shiga kenan fa'u kawai he he gari ya waye amma sai Allah maɗaukakin sarki sai ya shigo da hasken kaɗan-kaɗan yana alatin ɗin mutum don ya rufa mai asiri ko da farawon ne ko da mazinaci mu yi sauri fa gari ya kusan wayewa mu yi sauri fa mu tattara ina mu ina mu mu yi sauri mu yi sauri ko ba a gama operation ba a tafi haka za ka tarto haka nan ma misali duhun da za a ce dare zai ana cikin haske ma kana gudu a mota 140 a mota ga wani shabben a gaban ka ma sai ka ji pau duhu ya shigo tun ba yi shirin kunna wuta ba da menene da menene ba ka ma sani to kaga abubuwa da yawa za su hautsi ne to sai Allah madaukakin sarki ya rika nuna maka daren ya kusa ya kusa ya kusa ya kusa ya kusa ya kusa idan ka zo daidai inda motanka babu ma wuta zaka ce mu kwana anan gaskiya mota na babu babu wuta tafiya hatsari to kaga ai Allah duk waɗannan abubuwa ya yi alatin naka don kayi preparing kanka ma ka san yadda zaka tari waɗansu al'amura to wanda ya ƙirƙiro wannan yi shi bai cancanta a ce shi Allah bane sannan walfulkin fulkin lati tajri fil bahari wanda ya bawa jirgin ruwa wanda yake gudu yana keta teku ya ɗauko kaya ya ɗauko manya-manyan motoci treloli katafiloli ya ɗauko kaya siminti shinkafa kaga a yi wata shida ana saukewa a port shi nan kuma kaga ya shiga tekun bai nutse ba kuma kaga yana keta tekun yana tafiya ta jirifin bahari yana gudana jiragen ruwan suna gudana akan sheku bima yanfa'un nasa suna ɗauke da abubuwan da za su amfani mutane suna ɗauke da kayayyaki an shigo da kaya daga dubai an shigo da kaya daga india yan china yan menene ga sunan container container container container wanda ya hana jirgin nutsewa a ruwa da wanda ya bashi iko ya ɗauki wannan kayan bai cancanta a ce shi kadai ba wa ma anzalallahu minas sama'i da abinda Allah ya saukar mana daga sama min ma'in na ruwa yanda hadiri zai haɗu eh yanda hadiri zai haɗu ruwan ya zo ya haɗu ya fara zuba zuba mai ɗimbin yawa kuma Allah ne ya san quantity da zai zuba da zai saukar a nan Kaduna ya san wanda za a saukar a Kano ya san wanda za a saukar a Sahara ya san wanda za a saukar a waje ƙasa wanda take da ƙarfi haka da ƙasa wanda take laka-laka da ƙasa wanda take Sahara kowanne za ka samu Allah yana balansi ɗin yanayin ƙasan haka Allah yake turo ruwan yanzu nan irin su Kaduna su Plateau su Abuja da yake akwai tsaunuka a ƙasan tana da tauri haka kaga sai an kwana biyu ana ruwa a nan kafin kaje Kano sun samu saboda rairayi da yashi da abin da da desert irin su jigawa amma ya kaga nunan abincin ya zo ɗaya kuma da za a zuba musu irin wanda ake zuba a nan da sai ya zamanto shukan ma ta mutu gaba ɗaya saboda yanayin kasan ma ba za ta karɓa ba mu kuma nan da za a yi takaita ruwan a zuba irin na can sai kaga nan kuma ƙasan shuka sun bushe Allah yana saukar bi ƙadarin gwargwadon yadda ya dace da ko'ina sannan da ya saukar da ruwan fa'ahya bihil arba ya rayar da ƙasa ruwan ya rayar da ƙasa ba da mauti ha bayan ƙasan da ta mutu can ba ta tsiro ba ta amfani ba abin da ke tsira da ruwa ya sauka cikin ƙasa ya yi penetrating ya shiga sai can he ga ƙasan ta kumbura ta kumbura kamar mace mai ciki wani kuma in ka zo ka buga ka ji kasan tana fuffuffuffu in kai haka ka bare sai ga alamar tsirrai ne suka fara tsirowa daga can suna ɗago kasan haka ya rayar da kasan sannan ka duba kasan kai da za a ce ka tona shi to ina jin kusa za ka sa ko karfe ko diga ka tona amma ka duba ɗan tsiro idan zai fito gashi nan da kai haka zai karye amma wani irin ƙarfi Allah ya bashi har ya tsaga ya tsaga Yahuda ta bai karye ba mu duba iko na Allah subhanahu wataala ya keta kasan yahuda daga abin nan sai kaga dan abun gashi nan kaman dan mene kana taba zai kare amma wani irin karfi ne wani irin iko ne har yahuda kasan yazo Allahu a'lam duka Allah ne mai yi wannan wa ahya fa ahya bihi al-arda yara yadda kasa da damina kenan ba'da mautiha bayan ta mutu ta kai kashe da rani sannan bayan wannan wa bafta fiha min kulli dabatin Allah ya watsa dukkan nau'in dabbobi a doron ƙasa macizai ne kunamu ne a'a kwaɗi ne kaji ne tsuntsaye ne dabbobi ga sunan idan aka ce maka damina ta yi kowane abu sai ka ga yana crawling yana rayuwa a doron ƙasa yana cin irin abin da Allah ya azurta shi da shi na abincin shi ko ina zaka ga abubuwa suna yawo kawai wa batta fiha min kulli dabbatin duk wani abu mai rayuwa Allah sai ya ajiye shi a doron yana rayuwa a kai wa tasrifin riyahi Allah ya ce ku duba yanda nike sarrafa iska wannan iska wata iskan idan ta taso da ka ji ƙanshin iskan yadda take tahowa ka san an yi ruwa a wani gu kuma za ka gane wannan iskan ta damina ce ana maka albishir damina ta kusa ko ana maka albishir ruwa na zuwa wata iskan da ka ganta ka sheke ta zaka wannan ta ruwan sama ta yi maka albishir ma wata iskan kuma in ka ganta iskan ɗaya ce amma wata guguwa ce idan ta taso sai ta tumbuke gida ta tunkuke kwano ta tunkuke bishiyoyi kawai ta ta tsaga waje kawai ta zubar da ko ina ta wuce wata iskan kuma idan ta zo za ka samu iska ce mai daɗi wanda irin rai ke so ka ga mutu ya cire riga ya zauna kawai yana shan iska wata iska in ta zo ga ta nan zafi ne da ita take tana ɗauki da zafi wata iska ma ta azaba ce ta halakarwa ne falamma ra'auhu aridan mumtiruna qalu falamma ra'auhu aridan مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا Allah بل هو huwa mastaajaltum bi rihun fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha rihun wata irin iska ne da ita aka halakar da samudawa da aka halakar da adawa Allah ya sanya su kawai ga su a kwance ka annahum ajazu nakhlin khawiya kaman kututturin dabino to Allah ya ce ka duba iskan ɗaya ne amma yanda nake sarrafa ta wata in ji Allah sai in turo ta tana haɗa gajimare tana haɗa gajimare tana haɗa gajimare iskan ta koro na nan ta koro na nan ta koro nan sai su haɗu a wani gu gajimaren sai su dunkule sai can he kaga kawai ruwa yana zuba akwai wata iskan ita kuma ta abun nan ta barbara ce kaman Allah ya turo wata iska daga kan wannan bishiyan ta kada bishiyar ta kada bishiyar ta kada furenta sai ta je ta haɗu da wata bishiya sai kaga an samu menene an samu abin eh, haɗuwan bishiya da bishiya sai kaga sun haifi yaya su ne wa arsalnar riyaha lawaƙiha wato wanda in ana son bishiyoyi su yi ƴaƴa su haihu to irin ishi kuma irin iskan da Allah zai tura daban ne wannan na barbaran bishiya da bishiya ne duk gashi na wata sirifin riyahi da sarrafa iska daban-daban wasahabi ku duba kuma girgije almusakhari wanda Allah ya halitta mana bainas sama'i wal ardi girgije yana tsakanin sama da ƙasa ne bai mannu da sama ba bai mannu da ƙasa ba haka girgije yake yawo in between idan muna son ruwa Allah ya ce duk waɗannan ai abubuwan sun isa la'ayatin ayoyi ne liƙaumi ya aƙiluna ga masu hankali ga mutane masu hankali wannan ai sun ishe ka hujjan cewa lallai Allah shi kaɗai ne kuma shi ya cancanta a bautawa. ko ka taba ji a rayuwar ko ne ya claiming ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa yace shine ya raya ya raya cewa shi ya halicce su babu to saboda haka da aka ce a nuna musu hujjojin cewa Allah ɗaya ne shi kaɗai ya dace a bautawa sai Allah ya jero musu waɗannan hujjojin amma yace fa duk da haka sai mai hankali daga cikin su ne zai gane ya san lalle eh Allah ɗin ne kuma shi ya cancanta a bautata masa amma wanda bai da hankali na imani hankali na na na na na na musulunta hankali irin na mumunai ba zai taba gane waɗannan abubuwa ba sai yaga kawai ai dole ne is natural dole hakan ya kasance kawai duk suna kasancewa ne by nature babu wani behind waɗannan abubuwa babu wani mai sarrafa su is nature ne kawai a wata vapor ne idan rana ta buga sosai sai teku ya yi zafi sai tiririn tekun shi kuma ya tashi beko sai ya je can sama sai ya haɗu sai ya yi fomin abun uh, clouds daga nan kuma sai iska zuwa kaɗe shi sai ya zubo kuma back to abin nan ɗin da masa haka za ka zama to ko ma bincike ya nuna sansa ya nuna haka ɗin duk waɗannan abubuwan Allah ne ya yi su babu wani abu wanda za a ce ai is nature ne dole ma su kasance to kaga shi wanda Allah bai haskaka masa ba bai sanya masa imani a zuciya ba sai ya rika nuna waɗannan abubuwan dole ma su kasance saboda haka science sai ce in kaza yayi kaza kai calculation ya bada kaza dole ya zama to equal to kaza ne kawai dole ne yanzu ka shiga jirgin sama ka ga ikon Allah sai ka ji ka karu da imani amma wanda ya jirgin saman sai ya ga dole ma jirgin ya tashi saboda ya sa salansa ya sa injin iri kaza ya sa kaza iri kaza ya sa fuka-fiki an sa waya an yi wayarin ɗin dole ma ya tashi shi kawai wannan technology ne ya ga shi ne amma kai mumini da ka hawai ka ce wallahi tallahi ƙaryan technology Allah ne ke rike da mu a saman Allah ne ke rike da mu a saman nan kawai makamantan Allah ubangiji ya rufa amma wanda yayi shi kaga har ana fasikanci a sama din ana disco ana rawa a jirgi a sama ana shan giya ana da ɗan kulob ma a sama shine zaharar fasadu fil barri wal bahari hatta fil jawi kenan na ka tara Allah rufa mana ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب الله تدك حجوج من دنجيرو wanda za su tabbatar cewa ni Allah ɗaya ne kuma ni ne kaɗai ya cancanta a bautata mun amma duk da haka wa minan nasi sai ta samu waɗansu mutane daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi wanda zai rike wani Allah daban ya zamanto masa andada ya zamanto masa kishiya ya sanya shi ya riƙe shi ya mai da shi kishiya ga Allah yuhibbunahum sai ka tara suna son su a can cikin zukatansu ka hubbillahi kamar yadda suke son Allah kun gani Allah ce duk da bayanan nan da na yi fa ni na halicce sammai da kasai na kago su ni na ka eh, yini da dare ni na tafiyar da jiragen ruwa akan teku ni na saukar da ruwa ni na rayar da ƙasa bayan ta mutu ni na watsa dabbobi a doron ƙasa ni na tafiyar da girgije ni nake sarrafa iska ni nake kaza nake kaza amma Allah ce duk da waɗannan hujjojin da na yi listin sai ka samu wasu daga cikin mutane suna riƙe da alloli da gumaka daban wanda su gumakan ba sa magana gumakan ba sa tafiya ba sa motsi ba su taɓa tashi daga nan zuwa nan ba wanda kuma ba su taɓa yi musu irin waɗannan abubuwan da na lissafa muku in ji Allah ba su taɓa halitta musu sammai da kasai ba amma duk da haka sai ka ga mutum ya bar Allahn da ya yi waɗancan abubuwa ya ɗauko wani abu daban na gunki ya riƙe shi ya manne masa wanda bai masa irin waɗancan abubuwan ba kai na ya sanya shi kishiya ga Allah ka samu yana tsananin sonsa kamar yadda yake son Allah Allah ce to amanu su waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da Alƙur'anin nan su kan duk inda ka je ka same su zaka same su shaddu hubban lillah su sun fi tsananin nuna soyayyansu ga Allah ba sa nuna soyayyansu ga wani abu ba sa shirka ga Allah kawai suke nuna soyayyen su Allah maɗaukacin sarki yace walau yara alladhina zalamu da waɗannan kafiran mushirkan azzaliman da suka zalunci kansu ta hanyar bauta wa gumaka da za azzaliman nan da suka mutu suna kafurci da za su walau yaran ladina zalamu iz yarawna azaba, da za ka zo ka ga waɗannan mutane a gobe kiyama lokacin da za a bijiro musu da jahannama su ga jahannama ido da ido Allah ce zo ka ga yadda za su kasance ranar to a ranar ne fa za su san annal quwwata lillahi jami'an ashe fawa ta Allah ce gaba daya za su ga ga su ga jahannama gunkin nan bai zo kusa da su ba ballantane ce zai cece su ba za su ma gunkin ba duk wani abin da aka bauta ma koma bayan Allah ba za su ma gan shi ba saboda ga su ga jahannama kawai duk wani wanda za suke takama da shi yana da fawa a nan duniya suna takama da shi suka bi shi suka bauta masa to ranar da za su ga jahannama zo ka ga idon su in ji Allah ranar ne za su san wai ashe duk ƙarfi na Allah ne jami'an wa anna Allah shadidul azabi kuma Allah mai tsananin azaba ne ina fata an gane saboda duk wanda kake takama da shi din ya fito mana lokacin da za a tura kafiri jahannama ya fito ya ce ba za a kai shi ba ba za a kai shi ba ni ne zan tsaya masa ya fito mana a ranar ne za su waiga za su waiga da auhunalika suburan Allah ce za su yi ta kiran abubuwan da suka bauta Allah ce la tad'u suburan wahidan wad'u suburan kasiran ku kira duk waɗanda kuke takama da su gaba ɗaya su haɗu su zo su cece ku sai su ji shuru ba mai matsowa ina wane shuru ya laɗe shi ma ya fito mana ina fata an gane ku to a ranar ne za su kawai za su yi soranda gaba ɗaya su yi relaxing kaga gaba ɗaya sun ɗebe tsammani za su ce ashe dama Allah ne shi kaɗai ne mai ƙarfi kuma ga shi nan mai tsananin azaba ne don mun ga azaban da ya tana damana mana Allah ubangiji ya rufa mana asiri إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله يشاء نرانا إذ تبرأ الذين تبعوا أرانا وأن دعكي تبينسوا أنا تبوتا مسوا waɗanda suke nuna wa mabiyansu cewa su ne a bi su in ka bi su za ka samu tsira gobe ƙiyama to ranan waɗanda da ake bin su ɗin suke zuga mutane su bi su ɗin istabarra alladhina tubi'u ranan za su ta gaba da su yanke alaƙansu su min alladhina taba'u daga waɗanda da suke biye musu ɗin gaba ɗaya za su ta su barranta daga barin su a nan duniya da su ne suke cewa ku bi mu muna kan daidai za mu sa ku a hanya a nan duniya su suke ce je ka daki wane je ka kashe wane a nan duniyan su ne suke cewa kaza kaza kaza kaza saboda kuɗi da fawa da wani takama su ne gaba ɗaya mutane ke bi sai abin da suka sa su suke yi saboda duk ta'asan da suka yi su ne a ƙasar ɗan sanda dai ba zai kama ka duk wanda ya kama kama zai sake ka ba kotun da ya isa ya yi shari'an ka ba lauyan da ya isa ya zo ya ce zai kama ka babu wani kotun da zai kulle ka babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza saboda su ne a ƙasan su ne masu faɗa a ji saboda haka su mutane ke biye wa kai ku je ku yi kaza ku daki kaza ku kona kaza ku kashe wane ku hallaka dukiyan shi shi ma wancan ya za ya za ya kamo nashi din mu ne daidai mu ne kan shari'a ku biyo mu kawai ku rika tawassuli da mu ku rika kiran sunan wane ku rika kiran sunana ku kira ni idan kuka yi tawassuli da ni kaza kaza kaza to a ranar tashin kiyama duk da su waɗanda aka bi din da su a masu bin gaba ɗaya idan aka je filin kiyama to su waɗannan manyan da da suke zugawa a yi kaza a yi kaza suke zuga mabiyansu gaba ɗaya sai su yi escaping su ɓuya gaba ɗaya ba za su taɓa exposing kansu su nuna kansu ga mabiyansu ba saboda an zo tashi kiyama to shine su waɗanda aka bi za su barranta su nuna san ba su san ka ba su nuna su ba su mace ka wata barna ba su ba ruwansu za su faɗa ba fa mai yadda a filin kiyama ya ce wai ni na cewa ne ya yi kaza ko da shi ɗin ne ya faɗa a duniya to wallahi a gobe kiyama sai ya yi dinayi hatta iblis mu duba inda yake ɓadda mutane zai cewa Allah inni bari'un minkum inni akhafullah amma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihi inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adakum fa akhlaftukum wa ma kana li min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li shedan zai ce kai ku ji mana Allah ya kira ku zuwa ga gaskiya kunki ni na kira ku zuwa ga ƙaura ƙarya da yaudara kuka binawa kuma ba wanda na tilasta wa ya bi ni in ji shaidan ba wanda na tilasta wa ya bi ni saboda haka kar wani ya tayar mun da hankali a nan ko mu yawa ko ku yi haƙuri ni da kuɗin mu shiga wutan ko kuma mu tsaya tsinewa juna da zagin juna hakan ma ba zai hana mu shiga azaban ba gara mu tsaya mu ji da ɗaya kawai ina fata an gane abinda iblis zai tara mutane ya faɗa musu a filin tashi kiyama ce iblis zai ce nuna mun inda ka zo masallaci ka yi alwala ka zo masallaci za ka shiga na kama hannunka na ja ka ka ja za ka shiga masallaci na ja ka ya ce ba inda muka yi da wannan da kai ba wanda na tilasta wa ya bi ni in ji iblis da zai ce kenan zai ce shin ka je masallaci ka shiga masallaci na zo na ja ka da ƙarfi da yaji na kinkime ka na ɗaga ka na fidda kai na kai ka wajen giya kenan zai ce a'a shin kana cikin masallaci na kana zaune ni ne na zo ƙarfi da yaji na ɗauke ka na murɗe ka na rungume ka na ɗauke ka na kai ka wajen karuwa kana zaune a masallaci kana istighfar da karanta Qur'ani shin ni ne na zo karfi da yaji baka so na tattara ka na rike ka na dauke ka karfi da yaji na kai ka inda ake disco da gala nai ce ba ni bane sam ban tilasta ka ba ni abunda na sa yan laspika na sa kawai da wuta haka a wani hall kawai da wuta ja wannan eh, yellow wannan blue wannan kaza wannan in ya haska sai ɗaya ya kama sai ɗaya kama sai na sai speaker suka fara booming kawai sai ka taho kawai ni ba ne na zo na kira ka ina harka ta can ka zo ka ka biya kawai ka shiga yawa nan kuma kwalabe na ajiye kawai ka fito ka zo ka zauna kai ka sha na zo na kinkime ka karfi da yaji hmm? ba inda na tilasta muku saboda haka wanda ya la'ance ni zan rama to maimakon mu tsaya muna la'antan juna wayar kuma ga jahannama tana jiran mu ko mun la'anci junan ko ba mu la'anta ba za mu dai shiga wutan to gara mu bar la'antan junan mu yi haƙuri mu ji da shiga wutan kawai haka shaidan zai zai addressing in mutane so ba, mai taɓa yadda cewa gobe kiyama ka tsaya gaban shi ka ce ya ce ya Allah ni na ɓadda wannan kowa zai dinayi, kowa zai dinayi. duk wani mutum mai laifi ko a nan farko in aka kama shi ko ma ya faɗi gaskiyan to farko sai ya fara da musu ya nuna maka shi no no no mutumin Allah ne shi peace loving mutum faruwan shi da maka can idan abun nan gari yi gari ya ce eh to gaskiya ku tsaya ku tsaya ku tsaya zan faɗa muku gaskiya ya ka ji gaskiya ta fito to Allah madaukakin sarki yace akwai ranan da waɗanda aka bi za su ɓuyanma za su barranta su fita hanyar waɗanda suka bi su a yaushe wannan zai faru wa ra'awul azaba lokacin da su mabiyan za su ga azaba kai bangon siyasa ana cewa zo je ka da kiwa ne barkawa ne da wuka sokawa ne da kaho kaza kaza kana nan ka daura wani kyalle na America kawai kamar dan kwali akai kana sai kayi sai kayi sai kayi a fita ana bawu da babura a keke mutuncin mutane a ci mutuncin mutane a wuce matashi ya zagi sa'an mahaifinsa ci masa mutunci ya mare shi ya zagi sa'an kakan da ya haifi ba mahaifinsa ya ci masa mutunci ya ci zarafin macin da ta haife shi ta goye shi yana nan kawai ai yana fati kaza yana biye masu kaza za a ba su za a sallame su yau ko an jima haka za ka tarar ran da aka ga wutan jahannama ya ce to honorable salamu alaikum ya excellency salamu alaikum ga fa da ka san a duniya ba na taɓuwa nan kuma ga jahannama fa eh honorable shuru ina kake ne shuru tabarra'a ya ya buya ya ya escaping wa ra'awul azaba sai mutu ya ga gashi ga azaba zai shiga azaba kawai ba makawa wa taqatta'at bihimul asbab duk wata dabara da wani connection da wani za a zo daga sama za a ga wane ina wane ina wane ranan duka waɗannan abubuwa sun yanke masa kawai wuta kawai za shi ya tabbatar kawai to a lokacin ne za ka ga sun taru eh. wa ƙalar ladina taba sai waɗannan wanda da ake ingiza sun su ah yau su oga tsiyan da suka mana kenan yau honorable tsiyan da ya mun kenan yau shek wani tsiyan da ya mun nan ya kawo ni ya baro ni sai ka ji sun haɗu wa ƙalar ladina taba'u su mabiyan sai ka ji suna cewa law anna lana karratan da Allah zai sake mai da mu duniya for the second round billahi allazi fa natabarra'a minhum kama tabarra minna mu ramuyi watsi da waɗannan matsiyatan mu fita hanyar su mu musu bore mu musu tawaye ba mu ba su kama barra umina kaman yanda yau mu ma suka mana tawaye suka buya suka yi banza da mu suka rabu da mu da aka ga jahannama to da Allah zai sake mai da mu duniya wallahi da sun ga irin mu'amalantan da zamu yi Allah ce ya wuce Qur'ani bai ga muku tun yanzu ba to wani irin fada kuma ake so yi Qur'ani bai ga maka zubar da jini wani haramun ba bai ga maka kona eh, dukiyan wani haramun ba bai gaya maka cin mutuncin wani haramun bane bai gaya maka shaye-shaye haramun bane bai gaya maka karka kira kowa ka kira Allah ka riƙe Allah ka dogara da shi ka zo wannan ya ja ka ta nan wannan ya ja ka ta nan wannan ya ja wannan ta nan aka je aka yi shirka aka yi tabarna aka yi ta asa saboda an nuna kotu ba za a kama ka ba ɗan sandan da isa ya kama ka in an kama ka ma za a sake ka hmm? ai tunci ne an gaya maka in ji Allah saboda haka bayani da wa'azi ya wuce a duniya kazalika yurihimullahu amalahum hasaratin alaihim a ranan Allah zai nuna musu dukkan ayyukansu banda na dama da wayo da ni'ya su babu wani abu na aiki da suka aikata zai shigar da su aljanna ko zai hana su fada wuta babu kuma Allah ya ce wa ma Bihari jina kharijina minan ba za su taɓa fita daga wutan nama ba in sun shige ta an shiga abadan abadan khalidina fiha kawai babu ranar fita ina fata an gane يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يعمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون wannan aya mai albarka tana da dalilin sauka ya ayyuhal lasu kulu mimma ardi halalan tayyiban wato akwai mushrikai na makka a lokacin akwai shugabanninsu su da suke gaya ma mabiyansu suka ware waɗansu irin nau'in abinci shuka su ce duk lokacin da mutum ya shuka shuka ta kai kaza ko nau'i kaza to idan ya kai kaza na saman haramun ne kar ci na gumaka ne dabbobi kuma sai suka zo suka ware duk dabbanta ta haifi 'ya'ya kaza to haramun ne ka ci naman dabban ka yanka ka ci haramun ne ka sha nononta haramun ne ka amfanu daga wannan dabban sai a batta a sanya mata wata alama ta zamanto sa an yi sacrificing wa gunki ita ita wannan dabbar wata dabbar kuma idan ta kai shekaru kaza sai a ce to ita ma haramun ne daga yau karka ci namanta karka hau bayanta karka sha nononta karka yi amfani da ita ita ma ta gunki ne haka suka yi ta categorizing in dabbobi wanda ta haifi 'ya'ya kaza wanda take da shekaru kaza in namiji ne mai kaza mai kaza suka yi ta abun nan suka yi ta wawware dabbobi a cikin amfanin gona ma haisu ware wanda ya kai kaza wanda ya kai kaza wanda ya nome ya kai kaza to na kan haramun ne ya ci to duk irin waɗannan abubuwan sai suka yi ta haramta wa kansu shi suna cewa na gumaka ne shi yasa Allah sai ya kira mutane ya drawing attention su, ya jawo hankalin su ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulumin ma fil ardi halalan tayyiban duk abin da yake doron ƙasa in dai halal ne tsarkakakke ne kuma ba guba ba ne ba poison ba ne Allah ya ce ku ci wala tattabi'u khutuwati shaytan ku daina bin dictation na shaytan ku daina bin footstep na shaytan bi ma'ana eh, irin eh, kirkire kirkire ku daina bin shawun shaytan kuna zaune kawai abun da yake halal ne na halatta maka sai shaɗa ya zo ya ce haram ne karka ci kaza karka ci kaza karka ci kaza Allah ci duk abinda ba ba mu faɗe shi haram bane to ku ci shi kawai halal duk abinda kuka ji ba mu ce haram bane ku ci kawai innahu lakum domin shi shaɗan idan kuka biye masa fa to aduwun maki ne a gare ku mubinun kuma mai bayyana gaban karara domin ya rantse a gaban Allah yace yannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in shedan ya rantsa gaba Allah ce sai na bar da ƴaƴan annabi adam gaba ɗayan su wani hadisi a wata aya yace zan kullo musu ta gaba ta baya ta dama ta hagu ta sama ta kasa sai naga mafiya yawancin su ya Allah basu maka biyayya ba to mutumin da ya zo ya bayyana immunity nashi kiyayyen shi kararar gaban Allah shine zaka zo kuma yana janka kana bin shi shi shaidan idan kuka biye masa fa inna ma ya amurukum bisu'i zai umurce ku ne da mugayen munanan ayyuka alfasha da ta'asa wal fahsha'i da shirka da alfasu'i din nan shirka da kafurci wal fahsha'i zinace zinace barna shaye shayen giya duk wata ta'asa idan kuka biye ma shaidan inda zai kai ku kenan sannan kuma ya sanya ku wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna ku rika ƙirƙiro abubuwan da ba Allah ba ne ya faɗe su yana ta faɗa muku kuna bi to kada ku kuskura ku biye ma shaitan ina fata an gane ko to gargadin da Allah maɗaukakin sarki yayi kenan ya jawo hankali da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana albarka ya samu dace na'am abin da ya sauƙaƙa kenan a yau insha Allah kyautan mene na'am ta to alal hakika ba iya cewa halal bane bazan iya cewa haram bane kyaututtukan da bankuna suke yi wa mutane da makamantansu saboda gaskiya abinda banki ke tarawa akwai shubuha malamai sun yi ta faɗa babu wannan babu babu wato babu kwana malamai sun ta faɗa ba su koyi bayani ba dalilin da kullum malamai a shari'ar musulunci suke tuhuman banki cewa wajen shubuha ne na farko shi banki mu musulmi a matsayin mu na musulmi idan kana harka da kuɗinka kana kasuwanci da kuɗinka akwai abin da musulunci ya haramta maka karka saya karka saya akwai inda musulunci ya haramta maka ba za ka sa ka ba ina fata an gane ko kuma ko da kai ne aka ce ga inda za a sa kuɗinka ba za ka yadda ba to inda ake samun matsala da bankuna idan ka kai ajiyan ka wane ya kai wane ya kai suka zamanto miliyon dubu miliyon kaza to duk wanda ya zo karɓan bashi a wajen su zai yi wata sana'a za su bashi kuma kuɗinka ɗin nan suna ciki gidajen giya za su iya zuwa su karɓi loan a banki ko su kafa gidan giya ko su haɓaka giyar nasu ko su ƙara haɓaka shi kuɗinka yana ciki ana investing ɗinsu da a gidan giya sannan kuma wanda zai yi kiwon aladu zai zo shi ma za a bashi duk wani abun da na kasuwanci su ba su da wani hani ko restriction cewa mu ba ma shiga kaza ba ma shiga kaza duk inda suka ga in sun bayar za su samu abin nan za su samu eh, interest za su bayar ba ruwansu ba ruwansu to irin waɗannan kuɗaɗen shine lokacin da za a dawo da wannan interest ɗin daga wurare na na haram inda aka shigar da kuɗin yayin da za a dawo da riban wannan riban mai ɗimbin yawa sai a ɗan gutsura a ɗan jefa ma wannan a ɗan asusun shi a account ɗin shi saboda kwabon shi ya bada contribution wancan ma sai a ɗan ɗiba a jefa ma wannan wancan ma sai a ɗan ɗiba a jefa ma wannan sannan daga cikinsu za a ɗan ɗiba a ɗiba a biya wannan albashi a biya wannan albashi ko da akwai mai kyau amma an gauraya da marar da mara kyau ba ka iya tantancewa kuma manzo Allah sarsala ya ce ma innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun halal a bayyane take karara haram ma a bayyane take wa bainahuma umurun mushtabihatu in between tsakanin haram da halal akwai abubuwa masu rikitarwa wanda la ya'lamuhunna kathirun minan nasi mafiya yawan mutane ba su san su ba faman ittaqa shubuhati manzo Allah sallallahu duk wanda ya guji wannan shubuhar faqad istabra'a li dinihi wa irdihi ya kubutar da mutuncinsa da addininsa wa man waqa'a fi shubuhati wanda yake yawan afkawa irin waɗannan shubuhar waqa'a fil haram waqa'a fil haram sai fada a cikin haram karra'i ne yar'a haulal hima yushiku an yarta fihi kaman mai kiwo ne kullu yana kiwo jikin wata gona da aka katangance ta aka yi fencing ɗinta sai ya dabar dabbobin shi suna kiwo har jikin fens ɗin wata rana waɗansu za su leƙa su karya su shiga to kaga banki yana da irin wannan sannan abu na biyu ko ma ba a wuraren haram aka sa ko banka ba ka ba wa mutum dubu ɗari ya tashi da da dubu ɗari da goma ‘yan kansu ma haramun ne riba ne to kawo ta wannan shi ma ana har haɗawa sannan abu na uku bankin nan da sunan ajiya ka bayar shi ake kira alwadi'a ajiya shi ake kira wadi'a duk abin da aka ce ajiya da amana in ka bani to haramun ne ni kuma in kunce ma kuɗin daga ran da aka kirga su a gabana aka yi rafin ɗinsu aka ɗaure su to ana son a tarar da kuɗin nan ran da mutumin nan zai zo ya karɓe su ya karɓe su a haka in wani 1000 note ne ran da ka mayar masa da 500 notes an san lalle ka taɓa kuɗi ko baka saba ba ka bashi exact yadda ya baka kuma a lokacin da ya faɗa amma ba da wannan asalin note ɗin ne. sannan rafa ɗin ma ba da shi ba ne to nan asalin ka'idan amana in ka ba mutum amana haramun ne ni in kunce kuma ina ta kasuwanci da su ina cin riban ina aje haramun ne kudin kudin amana to kai kana zuwa banki da amana ne ko kuma kana bayar don a maka investment to ka gari to sai wannan sai dai in a irin su bankuna islamic ba za ka samu akwai almusharaka akwai almudaraba kuɗinka za a yi amfani da su da su ma na banki ɗin a haɗu a yi wani abu ko a yi gine-gine ku ci riba sai ku raba biyu to ko kuma mu zaraba. <clears throat> Mu zaraba ita ce kai ka ɗauki kuɗinka ka ba ma wanda shi baya da kuɗi amma ya iya kasuwanci kai kuma kana da kuɗin baka iya kasuwanci ba sai ka ɗau kuɗinka ka ba ma mutumin da shi ya iya kasuwancin baya da kuɗi sai ka bashi ka ce riban da aka samu kai kana da one third ni ina da two third mai kuɗin to baka ba banki da irin wannan za su je su yi kasuwancin kai baka san nawa aka samu riban ba sai dai ka samu an dungu tsura ma an ɗan jefa ma a ciki to waɗannan abubuwa har ga Allah yawanci zaka ka samu khalaqu salihan akwai na kwarai kuɗin kudin haram akwai na halal ɗin duk a cakuɗe a banki shi yasa kullum malamai suke nuna cewa akwai shubuha haramun ne da waɗannan abubuwa to kaga irin waɗannan kyaututtukan da za a ba mutum to duk za ka samu irin waɗancan kuɗin na ƙazantan ba za a kasa samun su cikin sayan abin da za a ba mutane kyauta ba gaskiya <clears throat> musulmi ya zamanto mai tsantsani mai gudun duk wani abin da yake akwai shubuha manzo Allah sallallahu yana ce la yablugul abdu darajatal iman a anan hadisin kenan hatta ya turuka ma laysa lahu ba'asun khashyata an yaqa fi ma fihi ba'as mutum ba zai zama to mai cikakken imani ba sai ya guji abin da ma babu komai a tattare da shi saboda tsoron kar ya fada cikin wani abin da akwai matsala a ciki wannan shi ne aske gemu a musulunci? eh aske gemu da asali a matsayinka na musulmi manzo Allah sassale ya ce haramun ku bar gemu ku bashi ya tafi ku saba ma yahudawa su ba sa son gemu gashin baki suke so mu kuma umurce mu komai na su mu rika saba musu saboda haka manzo Allah ce ka rika sassabe gashin bakin da shi ba yahudan yake so ka rika barin gemun da shi baya so kullum mu rika saba musu amma idan lalura ta sa wanda mutum yana jami'in tsaro ne soja ne ko ɗan sanda ne ko menene dokan da ka'idan ta sa ba a bari to wannan kuma innamal amalu binniyat Allah madaukakin sarki ya san niyanka sai a auna almafsada shiganka da rashin shigankan ta dalilin asiri wanne ne yafi wanne ne yafi ma mutane maslaha sai a duba abin da yafi wa al'umma maslaha a shiga wannan shine amma in ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sai dai kuma in mutu yana da wata lalura kuma da ta sa zai aske ɗin to shi ma wannan addaruratu tuqaddaru bi ƙadariya shari'a tana kallon duk wata lalura sai ta halatta maka abin da aka aka haramta saboda wata lalura wanda ta kai matuƙa gabawa saboda la darara wala dirara fil islam musulunci bai son abin da zai cutar da mutum a musulunci tunda kaga mushe haramun ne amma ka shiga wani irin yanayi mai tsananin da in ba mushen ba mutum zai galabaita ko zai rasa ransa sai Allah ce an halatta masa ya ci mushin to kaga ashe musulunci yana kaddara irin condition da halaye da zuruf da da yanayin da mutum zai fada a ciki ya tunkuɗe masa cuta kuma salam rini ok rina kai eto eh abinda dai ake rina ita ce furfura da gemu da kai idan mutum yana sai ya rina sai ya rina ya yi dayin ɗin da wani kala wanda ba baki ba saboda gashin naka baki ne furfura ta fito maka a kai ko a gemu manzo Allah ce idan kana son kai dayin ɗin shi ka ɓadda wannan furfuran to shikenan sai ka yi da wani kala banda baki sai ka yi da lalle ka riƙa lalle kana shafawa a wajen yadda zai abin nan da shi kenan abin da manzo Allah ya faɗa amma idan mutum ya yi sa da yayi dayin din shi da baki kuma haramun ne ya shiga ya keta haddin Allah subhanahu ta'ala kuma ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa Allah ce kuma nan in ka keta haddi na ka zalunci kanka wannan shi ne na ma'aikata to a takaice dai in mutu yana da hannun jari a wani kamfani kuma kullum ana gaya masa yanda abin ɗin ya yi appreciating yanda shi hannun jarin irin yanda aka ci riba kullum ana gaya maka a jarida ana gaya maka a jarida ga yanda ya ci riba ga yanda kaza to idan lokacin zakkanka ya zo dama ka san capital ɗin sannan kuma ka san abin da ya ƙaru har ranar da za ka fidda zakkan to sai ka ɗora abin da ya ƙaru akan capital ɗin sai ka ce kana da kaza sai ka cire mai daga nan kuɗin da kake da su a hannu sai ka ce divided by 40 wancan nawa ne kaza ne sai ka cire daga kuɗin da kake da su a nan amma idan mutum ya sa kuɗin hannun jari a kasuwa ko a kamfani bai san abin da ya ƙarun dividend da riba da aka samu ba a sama sai ya fitar wa asalin shi capital ɗin tun da shi ya san kaza ne sai ya cire masa wannan shi na'am ta hoto dai kashi biyu ne akwai wanda ake enlargement as a mamman na a bango wannan haramun ne manzo Allah ya hana shi babu tantama babu wani abin nan mutum ya sa hotunan shi a falo gaba ɗaya zagaye falo wannan babu kyau mala'iku rahama ma ba sa shiga san ba sa shiga wannan manzo Allah ya hana to magana inda take in in a in a album ne fa yan hoton da ake sa a naɗe su a aje su waɗansu malamai suka ce wannan babu laifi da yake ba a buɗe su wanda kuma suka ce hoton ma ƙararansa gaba ɗaya hoto duk inda yake ma haramun ne to har wannan ma haramun wanda suke idan za a ajiye shi a naɗe a ajiye kawai wannan ba a bayyana shi ba sai ya zamanto kaman labulen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiya shiga ɗakin Aisha domin akwai zane na abu mai rai amma da aka yanke shi aka mai da shi filo ko abin takawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗaki saboda haka duka irin wannan ya taso ne daga sabani da aka samu na hoto menene sura asali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al musawwiruna ashaddu an-nasi azaban yawmal qiyamah masu yin hoto sun fi tsananin azaba gobe kiyama sannan kuma ce duk mutumin da yayi hoto za a kallafa masa gobe kiyama ya hura ma wannan hoton rai Allah ce kuna son ku kwaikwayi halitta irin tawa to ku hura ma abun rai a tilasta mutum ya yi haka a gobe kiyama wal kuma ba zai iya ba so malamai sai suka ɗauki kalman sura ɗin wani hoto ne manzon Allah ya yi magana a kan shi tunda da irin hoto na yau na kemara na technology ba shi bane a zamanin manzon Allah wannan sai suka excluding din wannan suka cire banda irin hotunan mu na yau ai su din kai kadai ne kai asalin ka din ne sai aka zo aka tsaida aka tsaida kai ka daina motsi kamar yadda in kana kallon TV ko video sai ka daina pause ga mutum ya tsaya kamar yadda zaka kalli eh, madubi yayi reflecting suka ce irin wannan babu wani hannun dan adam a ciki amma duk wani laka da za a mulmula a yi moldin ɗin shi a fidda mutum ko dabba ko saniya ko tsuntsu ko a zo a yi shi ta hanyar irin ado da design na zare nazare kamar yadda ake ɗawu su a jikin zanin gado ko filulluka ko menene ko irin yan art wanda za su zo su zana abu su zana tsuntsaye su zana mutum gashi nan da fenti ko masu irin hotunan manyan irin ɗan zare zare zare zare ɗin nan su saka su fidda hoton mutum waɗansu suka ce irin wannan ne a zamanin manzon Allah irin shi din ne ya hana amma ba irin wannan ba domin waɗansu suka yi amfani da abin da manzon Allah yake a zamanin shi waɗannan kuma ba sa zamanin manzon Allah su waɗansu suka kalli sura shin ana kiran wannan sura eh wannan ma sura eh suka ce haramun duk wani hoto to shi yasa waɗanda suka yi subscribing zuwa ga wannan ra'ayin suka goyi bayan wannan ra'ayin suka ce banda hoto he ka samu suna ɗauka na kyamara amma irin wancan su kuma ba sa yi waɗanda kuma suka game kowane iri ne za ka samu ba sa yin hoto ko da ka zo ɗaukansu ba za su ba tsaya ka ɗauke su ba sai dai na ɗan fasfot haka to kuma hotunan yanzu idan muka zauna ɗin sai ka samu abin da da ake gudu ga su hotunan yanzu idan ka duba irin su facebook in ka duba irin su twitter idan ka duba irin su washu ne ko wani abu da ya bullo eh, na wasof idan ka duba su wanda suka bullo din to su ma karan kansu ya kaga gaskiya hoton ma ya dace ma da aka ce ma da ma haramun din ne ma da mace ne za ta fito can cikin bedroom ɗinta za ta fito maka da shi gaba ɗaya a a facebook baka san matan nan baka san inda take ba amma sai ta ɗau hoto a kan gadonta cikin bedroom ɗinta wanda yake private abin nan ɗinta ne a ɗakinta ɗakin mijinta da makamantansu ta kwanta ta ɗaukan maka dukkan jikinta da kyauta ta nuna duniya ta zubo maka hotuna ɗari biyar a ciki ta fito maka da gwanagwanai ta fito maka da kanta wani sa'i ta cire ɗan kwali ta cire abun nan wani sa'i da ɗan shimi za ta ɗauka duk ta zubo maka su wannan bai zama fitina ba kuma a ta dalilin wannan ta tallata maka jikinta ta ta kuma ga numban ta ga wayanta ga komai naka zaka iya friendin ɗinta ga inda zaka danna ta ce ta yi accepting ɗinka ashe kaga su ma bala'i da musiba ne ta dalilin su an samu mutuwan aure da yawa ta Facebook ɗin nan ta dalilin tugo an samu mutuwan aure da yawa ta dalilin waɗannan duka za ka samu ashe sharrin da da ake gudu shi an fara ganin shi ɗin ashe da sai a takaita kawai wanda malamai suka ce kawai na lalura dan passport haka idan za ka fita za a maka visa za a maka kaza da makamantansu wannan dai a takaicen takaicewa dai innamal amalu bin niyyat it depends mutum ya yi handling din shi shine zai kai shi ga wuta domin kana iya ɗaukan bindiga guda ɗaya ka yi jihadi da ita ka shiga aljanna wani ya ɗau san bindiga ya yi fashi da ita ya shiga wuta it depends yadda mutum ya ya yi handilin ya ya tafiyar da al'amura Allah dai ya rufa mana asiri amin ya rabbal alam na na insha Allah akwai wani bawan Allah marar lafiya da yana tare da mu a nan an mai operation za a sake mai na biyu yana neman taimako abinda aka rubuto masa nan dubu hamsin ne ina jin ba'an Allah nan yana zaune ta nan Jiya ya ka takarda idan akwai masu niyya masu taimakawa za su iya taimaka masa da izinin Allah ina mutumin yake ma yawa gashi nan duk wanda ya gan shi zai iya tsayawa ta can waje ko ta kofa wanda zai iya taimaka masa taimaka masa fi sabil yana daure da roban yanzu haka da koma da komai da fata Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya kuma ya sa kafara ne masu lafiya Allah ƙara musu lafiya اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين